To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau biyu ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan ciwon damuwa abinda ake kira depression a turanci sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da kwararriyar likita akan wannan cutar sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar kaduna inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta tattauna da dr fatima ja'far yahaya malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar kaduna bangaren ilimin kimiyyar kwakwalwa me sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da dr fatima jafar yahaya malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar kaduna bangaren ilimin kimiyyar kwakwalwa wacce za ta yi mana magana akan larura ko in ce ciwo na damuwa mai sauraro ya za ka yi mamaki a ce damuwa ita ma ciwo ne kwarai da gaske damuwa na rura ce wacce ita take iya shafar kwakwalwa kuma take iya kawo canji a rayuwar dan adam likita barka da zuwa barka ka dai to kamar yadda dai na wa mai sauraro likita na ce da su za mu yi magana ne akan damuwa likita menene damuwa ta kanta to akwai damuwa sannan akwai cutar damuwa ita damuwa dai wata yanayi ce wanda mutum kan shiga a yayin da ya rasa wani abu da yake so ko kuma wani abin ki ya same shi to wannan hali dukkan 'yan adam na shiga cikinsa kuma ba shi da wani matsala amma a yayin da irin wannan damuwa ya zarce lokacin da ya kamata a ce ya fara raguwa a likitance sati biyu ne so yayin da damuwa da bacin rai da bakin ciki ya wuce sati biyu sannan ya fara hana mutum yin abubuwan da da yake yi to ya fara shiga cikin ciwon damuwa kenan ita ciwon damuwa kuma ciwo ne lalura ne kamar yadda 'yan adam ke fama da sauran lalurori irin su hawan jini ko a ce ciwon suga ce idan dan damuwa ta kai har sati biyu ma'ana idan ko da mutum bai samu biyan bukata ba ana kyautata zaton ya kamata a ce cikin wannan makonni biyun damuwa ta rago a jikinsa idan damuwa bata zama lalura ba daga ranar da wannan abin kibin ya same ka ko kuma ka rasa wani abu zuwa sati biyu ya kamata a ce damuwa tsananin damuwan yana ta raguwa to amma idan damuwan bai ragu ba sannan wasu alamomi na musamman suka fara bayyana a jikin wannan dan adam to shine za a ce ya shiga cikin lalurar ciwon damuwa to dama tambaya na shine irin alamomi ne za a iya gani a wurin mutum da za a iya gane cewa eh wannan ya fara shiga cikin ciwon damuwa alamomin dai suna da yawa amma likitoci sun sun zauna sun tattara su wuri daya na farko akwai bacin rai da rashin walwala mai naci a kusan kullum na fiye da sati biyu sannan kuma akwai rashin son yin abubuwa masu kawo nishadi wanda da aka saba da su kuma suna haifar da nishadi sannan kuma duk da haka akwai rashin son shiga mutane rashin son shiga iyali yan uwa da abokan arziki wanda da an saba yi wato mutum ya keɓe ko ya shiga ɗaki ya kulle eh alhalin kuma da ba haka yake ba sai da mm. wannan lalura ta same shi akwai kuma rashin son yin sana'a ko kuma aikin da aka saba da shi idan kuma ɗalibi ne za a ga ya fara ƙin zuwa makaranta ko rashin son zuwa makaranta ko kuma ko ya je makarantar sai a ga yana komawa baya wajen hazaƙa inda ɗalibi ne mai hazaƙa baya faɗi jarabawa sai ya fara faɗi jarabawa ko kuma a ce ba ma ya zuwa aji duk da haka za a iya ganin rashin son kulawa da tsafta mutum an saba kullum zai yi wanka kafin ya fita sai a ga cewa yanzu a'a ko dai yana yana kin yin wankan ko kuma a'a bai tsaftace gida ko kuma ko ya yi wankan ma ba zai ɗauko kaya masu kyau ya sa ba a gaba za mu iya cewa wani daga cikin alamun damuwa kuma shine rashin son cin abinci ko kuma cin abinci fiye da kima to haka wa'ansu wato idan ransu ya ɓaci ko suna cikin damuwa sai su fara cin abinci kamar ba yadda dai aka saba ganin suna ci sosai wani in ya tasa abincin ya ci wannan ya ci wancan haka ba wai dan yana jin yunwa ba adadi ko da baya jin yunwa hmm. wani kuma gaba ɗaya ma sai baya son cin abincin sai kuma ya dauke sai ya dauke ko me aka kawo mishi gaban shi zai ji baya so kuma ba zai ci ba ko da ba zazzabi ke ba ba zazzabi ba komai sai damuwa ranshi ne a ɓaci ranshi a ɓaci wasu kuma sukan samu yawan bacci ko kuma rashin bacci hmm. duk damuwa tana haifar da wannan wasu kuma kaga za su fara samun ciwo a ɓangaren jiki daban-daban kai na ciwo ƙafa na ciwo baya na ciwo mara mara na ciwo ga dai ciwo wanda idan aka tattara su a gaban likita ba zai iya ba da ma'ana ba ciwo a bangaren jiki daban-daban shi ma yana iya kasancewa alama ce ta ciwon damuwa wasu kuma sai su kasance suna yawan kuka kawai za su fashe da kuka akan ƙananan abubuwa abinda bai kai ya komo ba bai kamata a mishi kuka ba su sai su zauna su ta kuka akan shi wasu kuma za ka ga suna da saurin hasala nan da nan sun tashi sun fara sababi akan abin da bai taka kara ya karya ba a wani lokaci kuma za ka ga mai ciwon damuwa ya kasance yana yawan roƙon gafara gashi dai abin da ya yi ba wani abu muhimmi bane amma sai ya ta roƙon gafara ya ta roƙon gafara to ya ta kaskantar da kanshi shine to wannan shi ma alama ce ta damuwa masu ciwon damuwa kuma wani lokaci akan same su da yawan baiwa abin bakin ciki mahimmanci idan ka zo musu da labari na bakin ciki za su ta maimaita shi su ta yaya shi amma kuma in na farin ciki ne kafin ma ka gama labarin ba sa son ji sun yanke ka kuma ba za su sake maimaita shi ba zuciyarsu ta fita daga wani zuciyarsu ta fita daga duk wani abu da yake kawo walwala da farin ciki sai dai bakin ciki wani lokaci kuma za ka ga wasu su sai su samu rashin natsuwa da rashin sukuni ba za su iya zama a wuri ɗaya. su kulla wani abin kirki ba sai dai su yi ta zirga-zirga mara ma'ana shi ma wannan zai iya kasancewa alama ce ta damuwa wasu kuma idan damuwan ta kama su sai ka ga kasala ne ya ci karfin ba wai don sun gaji ba za ka ga kasalan wani lokaci har za ta yi tsananin yawa a jikinsu su ba sa iya wani aiki muhimmi hatta maganan su ma sai ya kasance ba sa iya yi da karfi wato su ji kamar da inda ake cewa idan jinin mutum ya sauka ka ji dai kai dai ba ciwo ne sai kwantar da kai ba amma ka da karfi a jikin haka haka ne za ka ga magana suna yi a hankali karfin muryan ma ta rabu to shi ma alama ne na ciwon damuwa wani lokaci kuma za ka ga cewa suna da rage mai da hankali a kan abubuwa masu muhimmanci za ka ga tunani mai kyau ma ba sa iya yi idan ka kawo musu wani matsala su yanke kyakkyawan hukunci ba za su iya yankewa ba to wannan duk shi ma yana daga cikin alamomi na ciwon damuwa to akwai wata alamar ciwon damuwa kuma da mutane sukan yawan kau da kai saboda rashin sani idan kana zaune da mutum sai ka lura cewa shi yana da tsananin musgunawa baya bari a yi walwala a misali mace ne tana auren miji ta ga haka kawai ya hana yan uwanta zuwa ko kuma ya hana ta shiga mutane ko kuma a'a ana ciwo ko ita ko yara ya hana ta zuwa asibiti ba wani kwakwaran da e to shi ma zai iya zama alama na cewa wannan miji ciwon damuwa ta fara kama shi wato shi kan shi din wannan misali fada ko zuciya da yawa da sauran da takuran ila shi na mahaifawa fama da lalura ce ba a sani ba zai yiwu to daga nan kuma idan ciwon damuwa ta yi tsanani ba a nemi magani ba sai mai ciwon ya fara tunanin shi rayuwar shi ma a yanzu kwata-kwata ba ta da amfani mutuwa ma ta fi mishi alheri hakanan zai ta raye wannan abun a ran shi idan ba a komi a kai ba shine mukan ji labarin cewa mutum ya ɗauki ran shi da hannun shi watan ya kashe kan shi kenan to wannan shine karshen mataki ko illa na ciwon damuwa to gurin dawo da ke baya wato ba a rasa dalilai da zai sa dan adam shiga cikin wa'annan damuwa akwai dalilai da ke ganin suke da karfi wanda za su iya jefa mutum tun farko ma ya shiga cikin damuwa abubuwa daban-daban na iya jefa mutum cikin lalurar ciwon damuwa waɗannan abubuwa an kasa su kamar kashi uku kashi na farko yana dangantaka ne da halitta na jikin mutum akwai abubuwa da mukan yi gado iyaye da kakanni to wasu a cikin gadon su za su iya gado wasu 'yan kwayoyin halitta da ke iya haifar da damuwa a misali yanzu mutum ne a cikin kakannin shi ko iyayen shi akwai masu ciwon damuwa to za a iya haihuwan shi da wannan kwayoyin halitta wanda za ta iya haifar da ciwon damuwa amma ko da yana dauke da kwayan halitta ba dole ne a rayuwar shi dole sai ya samu ciwon damuwa ba zan yi bayani a nan gaba wani lokaci kuma akwai jinsi bincike ya nuna cewa jinsin mace ya fi kamuwa da ciwon damuwa akan jinsin namiji akwai wani kwarin bayani ne daga bangaren likitanci a bangaren likitanci akan alakanta wannan da wasu sinadarai da ke jikin macen wanda baya jikin namiji sannan kuma wasu shekarun da ciwon damuwa ya fi tasiri a wannan shekarun sannan kuma akwai ciwuwuka wani lokaci wani ciwo ne ke jikin mutum kuma mutumin akwai tso yana tattare da tsoron cewa wannan ciwo ba ciwon da zai warke ba wato ba zai tashi ba ba zai tashi sai mm. eh, sa shi a cikin ransa sai sa shi a cikin ranshi har ya haifar mishi da ciwon damuwa sannan kuma akwai wasu sinadarai a jikin bil'adama wanda karancin su ko yawan su shi ma zai iya buɗe ma ciwon damuwa kofa to nan da da karamin abu zai sa mutum ya shiga cikin damuwa saboda sinadarin da saboda ciwo ne eh kashi na biyu kuma za a iya cewa yanayin tunanin dan adam akwai wanda tun farko kin san akwai a hausa mukan ce hali Mm. akwai wani a halin shi dama shi mai baiwa abin bakin ciki muhimmanci ne mm. akwai wani a halin shi shi kwata-kwata baya son hulɗa da mutane to waɗannan irin mutane da zaran wani rashi ya same su ko wani abin ki ya same su su sun fi kowa saurin shiga cikin lalurar ciwon damuwa a bisa wanda shi dama ya riga ya saba da shiga jama'a kuma halin shi ba haka yake ba sannan kuma akwai yanayi na halin rayuwa wani yaro zaka ga an rene shi cikin matsanancin hali takura da azabtarwa to shi ma idan ya girma abu kaɗan in ya same shi zai iya shiga cikin ciwon damuwa sannan kuma akwai kashi na uku wanda shi ma dai za a ce halin zamantakewa ne yake haifar da shi a'a mace ce ta auri miji mai takura wanda bai damu da farin cikin ta ba yana musguna mata to in har ba a kawo ɗauki ba za ta iya shiga cikin ciwon damuwa ko rayuwa cikin tsananin tsoro shi ma yana haifar da ciwon damuwa wasu kuma za ka ga rashin ci gaba ne a rayuwa kuma ba su yi ma abin kyakkyawan fahimta ba to shi ma sai ka ga a hankali a hankali wannan rashin ci gaba ya haifar musu da bacin rai madawwami

fitar yabo ba ha ba dan fitar yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya kiyaye ciwo amin ga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwar mu, ai sake wasu lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita likita ne za a ya talabe su likita ne za a ya rungume su bata ma babu bata ragi kai sakewa jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar to shi wannan larura na damuwa likita a yadda kika yi bayanin sa dai kowanne dan adam wanda yake tare da wannan damuwa yana tare da wayansu mutane tare da shi ya Allah zara'arsa ko kuma gaba daya al'umman da yake tare da shi shin ciwon damuwa nan yana iya janyowa ko kuma yana iya asasa wani matsala a cikin al'umma idan an samu mutane suna yawaitar samun ciwon damuwa eh hakika kuwa waɗannan matsaloli na farko akwai matsalolin da za a gani a jikin shi mai ciwon damu mm. sannan kuma akwai matsaloli wanda za a gani a wurin wanda yake zaune da su kamar ya yake a misali a jikin shi mai ciwon damuwa ciwon damuwa za ta iya haifar da matsanancin kiba ko kuma matsanancin rama kamar yadda muka yi bayani a baya mm. ko dai su kasance suna cin abinci fiye da kima ne ko kuma ba sa cin abincin sai an yi da gaske sannan kuma zai iya jawo bincike ya nuna cewa ciwon damuwa takan buɗe ma cututtuka da yawa kofa yadda shan taba sigari ba adadi yake buɗe ma cututtuka kofofi da yawa ita ma haka ciwon damuwa take sannan shi mai ciwon damuwa akan same shi da yawan mantuwa yawan mantuwa kuma zai iya haifar mishi da matsala iri-iri ko da ko wurin aikinsa ne wurin aiki wurin karatu wurin mu'amala sannan kuma za a iya samun shi da karancin tunani mai kyau shi ma wannan kinga zai shafe shi kuma zai ma iya shafan wani sannan kuma a baya mun yi bayani cewa ciwon damuwa na iya haifar da kadaici to wannan kadaicin zai iya ƙara ma mai ciwon damuwa damuwa kadaicin zai iya kara mishi koda shi ya ware kanshi koda shi ya ware kanshi wannan ware kanshin zai iya kara mishi damuwa akan ciwon da yake yi sannan kuma ya sa shi ta mugayen tunani gashi shi kadai bai gaya ma kowa ba ballantana a taimake shi to wannan a bangaren eh, wanda ya kamu da ciwon kenan sannan a bangaren wanda yake zaune da su ko wanda yake mu'amala da su akwai masu ciwon damuwa da yawa da sukan jefa matansu ko 'ya'yansu ko wasu makusantansu su ma cikin ciwon damuwa saboda rashin sani mai gida ne ya taso gidan shi baya bari a yi walwala duk wani nau'o'i na nishadi da na sakin rai baya bari a gidan to waɗannan al'umma za su rayu a takure ko da ciwon damuwa bai kama su suna cikin gidan ba idan suka fita waje dalili kaɗan ne zai same su sai kiga sun fada cikin ciwon damuwa daman can katakon cikin kunci to haka yana faruwa To likita akwai wani dangantaka tsakanin ciwon damuwan nan da shaye-shaye ko kuma a ce matsalar kwakwalwa ko ciwon hauka? Hakika akwai dangantaka. Akwai lokacin da zaki ga yawan shaye-shaye shi kan shi ya canja sinadaran da ke jikin dan adam da wanda suke eh, yawo a kwakwalwar shi ya haifar da ciwon damuwa. to akwai kuma wanda za su ce a'a wani abin ƙi ne ya same su ko wani abin bacin rai ko sun nemi wani abu ba su gamsu ba ko ba su samu ba shi ya sa suka fara shaye-shaye su ga abin ya zama hanya biyu kenan yara ƙanana suna iya shiga cikin matsalar ciwon damuwa likita eh yara ƙanana sukan kamu da wannan ciwo ta damuwa a inda za a ga yaran su ma kamar yadda muka faɗa a baya suna yawan keɓe kansu ba sa son shiga cikin mutane ba sa son yin wasa duk inda aka ga yaro ai an ga wasa to sai ka ga yaro a'a duk wani abu abin ban sha'awa wanda yake burge yara shi baya burge shi sai dai ya koma can gefe ko kuma ka ga yaron yana yawan kuka ko kuma baya kokari a makaranta kuma idan har yaron ya dan girma ya kai lokacin da irin ya fara shiga cikin su shekara sha din nan mm. to shi wannan ciwon damuwan kam ana sa ido za a gani za a ga cewa a'a Eh, zai rika dan guduwa daga gida ko kuma ya kulla kanshi a daki ko ya fara shaye-shaye ko kuma dai da abin da ake so ya yi na inganta rayuwar shi sai ya zama na cewa ya yi gaddama yaƙi bai da sha'awa to idan ba a ɗauki kwakwaran mataki ba ciwon damuwan sai ta kama su sosai ta yi yawa har shi ne za mu ga cewa waɗannan matasa sai su fara tunanin rayuwarsu ba ta da wani muhimmanci su mutuwa ma ta fi musu to shine idan ba a komi a kai ba sai ka ji matashi ko matashiya ya ji ko ta ji ta kashe kanta to hakan na da alaka da irin matasan nan da iyayen suka bar gida wato iyayen su mata suka rabu da iyayen su masu ana iya samun yaran su shiga cikin wannan matsanancin damuwa hakika rabuwan aure a yayin da akwai yara yana da matukar hatsari ga su yaran saboda yara da yawa bincike ya nuna cewa sukan samu matsaloli iri daban-daban na fadawa mugun hannu da kuma samun rashin ingantaccen tarbiyya domin rashin kasancewa iyayensu tare to waɗannan abubuwa na, na fadawa mugun hannu da musguna musu da kuma rashin samun ingantaccen tarbiyya zai iya tura su su kamu da ciwon damuwa to duk wannan maganganun da muka faɗa an ce duk yanda ta kai ta kawo akwai mafita likita a irin wannan lura na ciwon damuwa akwai mafita akwai ana iya warkewa daga damuwa ciwon damuwa ba wani magani da za kwayan magani kamar na asibiti za ka mm. sha guda daya ka ce wai kawar ki. Eh, kamar kin ga yanzu idan mutum ya kamu da kamar ciwon malaria ai za a mm. baka kwayoyi ka haɗiye shikenan sai a ce kawar ki. Mm. ka daina zazzabi to ita ciwon damuwa ba ta da irin wannan kwayoyi masu bincike sun nuna cewa matakai ne akan ɗauka daban-daban a cikin matakan kuma rigakafi shine mafi a'ala wannan al'umma tana fuskantar ƙalubale iri-iri ɗaya daga cikin ƙalubalen kuwa mun sani cewa wannan al'umma ce da ke samun barazana daga tattalin arziki ɗaya daga cikin ciwuwukan da ke kama wannan al'umma da ke addaban wannan al'umma idan ka kirgo su hawan jini su ciwon zuciya su ciwon suga to tabbas sai ka hada da ciwon damuwa eh. a duk duniya to saboda talauci saboda talauci wani lokaci kuma saboda ci gaba wanda mm. ci gaba za a iya cewa ci gaba mai haƙar rijiya kenan yawan ci gaba kin san yakan kawo yankewan zumunci ko karancin zumunci yakan kawo kadaici yakan kawo sauyin abinci to duka waɗannan abubuwa ne da suke taimaka ma ciwon damuwa ya kama bil adam likita bokan turai a yabo ba ha ba dan ta yabo kurin waka dai dan su ci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ga ciwo amin zan ga da likitoci masu kulawa da lahiyarmu masu kulawa da rayuwar mu, ai sake wasu kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita likita ne za a ya tallabe likita ne za a ya rungume su ma babu bata ragi kai sakewar suna ga yanzu kuma ga wakiliyar mu a Nijar Tamar Abari a filin kwalamar mu da bakwa da ta gayyato mana wayo Allah Assalamu alaikum murya Amurka sunana madan zuwa salisu to da farko dai zan gabatar muku da ordever ordevir cikakke kamar mutum in yana da hali eh, da farko ka samu dankalin turawa fomdator ka samu karoti ka samu beterab to shi beterab a hausa dai ban san me ake ce mishi ba ja ne yana nan to da yake kala kala ne mu dai nan an fi samun mai ja jawur yake in ka dafa shi kamar waro to sai ka samu vermicell wannan makan mai kanana ana ce mata vermicell sai ka samu mayonnaise kinka attarugunka puwavuron albasa aran maji da lemun tsami wasu sun yi so su sa lemun tsami wasu sun yi so su sa vinegar kenan wanda kake so shi ka nemo da kuma kwankwambur da salati wannan wanda ake kwadawa shine nasara yake ce mishi salad leti mai tsanwa ya ka samo shi shi ma shi karoti sai ka gurza shi a magurjin nan da ke ce ma rap in kuma baka da rap ma kana iya yin taka ta gida ka huhuda da kusa ta hima kwari in ka yi ta wannan ka samu kwanko irin yadda tsohi suke gurza go sai ka gurza ka rabi rabi kuma sai ka dafa shi shi ma shi kuma pomidator sai ka dafa shi dankalin turawa sai ka dafa shi bashu shi kuma sai ka gugurza shi kabeji sai ka gugurza shi shi ma a wannan kwankwan naka to can ga wasu a dahe ga wasu an gugurza su a danyi shi pomidator an dafa shi dankalin turawa shi ma karoti an dafa rabi an gurza rabi shu an gugurza shi kwankwan burshi dama ba a dafa shi sai ka yanyanka shi wasu suna heɗe shi ma wasu sun yi san shi da wata shi yanda ka hiso da yake kowa da yanda ya hiso duka yanka shi yana nan kamar gurji yake gurjin nasara ne a kokon ba sai ka yanka shi albasar ka sai ka yanka ta to wata in za a yi ana so ka mishi ado in ka zo wajen jerawa saboda haka sai ka yanka su kaman round round eh, sai ka musu round round in ya so in ka zo jerawa suna yin kyau in ka yi haka na in kuma yankan kucin kucin kai duk da yadda kake so dai ka tsara su dai wajen kawowa ka yi kwalliya to wannan sosai yana da kayatarwa ga mayonnaise kinka da ɗan ka da yar ka sai ka gama attarugu da tahornuwa ka daka su wuri guda da ɗan maginka da ɗan gishiri ka daka su wuri guda yanzu in ka yi wannan ordever kin ka gyaggyara shi tera he ka dafa shi daban saboda in ka gama shi da wani jan shi yake bata wani sai ba a gane in ka dawa shi daban ka silbe shi ka yanyanka shi shi ma ran ran ɗin shi shi ma dankalin tura in ka dawa shi sai ka yanka shi ran ran yan mai ran ran ne yanzu dai ni bari in ba ku mai ran ran mutum kuma duk yanda yake so yana yi kwalliya ce yanda kake so kai in ka dawa shi dankalin tura ka mishi ran ran betterab ka dawa shi ka mishi ran ran shi ma wannan kabeji da ka carrot da ka dawa sai ka mishi ran ran to ka samu abu wajen kala uku a dahi sauran kuma a ɗanye ne ka gugula za su ga kwai naman ce kwai shi ma sai ka dafa shi sai ka mishi roro yawwa kayan da ake sawa suna da yawa akwai kuma kana iya samo olive shine ake ce ma zaitun akwai mai baki olive noir nan abin in kai adon sai yi kyau kuma olive noir ba kowa ya kula shi ba sai ma wani ya ce ko dimniya ce ko a rasa ko menene wanda yawa dai mutane kuma sun san shi sai ka yi adanka haka ne in ka zo wajen yin ado yake da mahimmanci shi ma wannan zaitun baki wannan ordebur gaskiya ga salatin ka can ka wanke irin wanda muke kwadawa shi ma dan kaɗan ake bukata ita ma vermicell he ka dafa ta daban yana abubuwan da ake dafa daban-daban he ka daɗe kana yin tukwane kowanne daban ake so a dafa shi ba ta wuyar da ruwa ita ma to in ka zo jerawa he ka jera yadda kake bukata can dan vinegar kinka da attarugun da ka daka da tahornuwa da magin da gishiri sai ka gama su wuri guda ka mummurza su ka mummurza su ka yi elvi negratin eh, mm, yawa sai ka zuzzuba kana iya zuba daga kasa ba a ganin su in ka jajjera kamar dai baka yi kwaɗo ba ka gyaggyara shi wanda zai ci shi zai ɗuka ya kwaɗa daidai wa daidai kuma mm. kana iya ajiye su share ɗaya saboda wani yana son ya ji abin ya isa da yawa wani kuma dan lamulami yake so kenan sai ka ajiye share daya kuma yanzu da mutane ba su cin aran maji ba su cin gishiri da yawa kana iya yin kala biyu tunda dai mafi yawa a cikin iyali ne wanda bai so sai ka yi wanda bai da aran maji da dan gishirin shi dan madaidaici sai ka sa puwavuron a cikin dan vinaigrette kin sai dan kara mishi mahimmanci. na eh, to sai ka aji. To shi wannan salatin a ƙasa ake sa shi lokacin jerawa ko kai ake da to kin san jeran abinci shi ya danganta da kai yadda ka so ka ga kwanan ya ba irin kwalliyar ta bado eh, amma dai eh, shi eh, a falato babba ake sawa kana iya jejjera shi gehe-gehe da yake tsanwa ne ka kawo kwai da yake ya shahi wari tsanwa da hori kin ga zasu kai sai ka kawo karoti da yake ya shahi sha ana bin kala abin ne saboda eh ɗaya hudu ɗaya mm. in ka sa tsanwa ka sa hori ka sa ja to za a gansu daga an kana iya sa ɗan persilkin ka da ɗan seleri su ma abu ne masu ƙara lahiya kuma ana sa su ga kwaɗo mm. shi ordever kin kamar wani kwaɗa ne ai to shi wannan ordever da burodi ne ake cin shi da biredi ake cin shi eh. ka samu biredin ka kuma share ɗaya kenan in za a ci ka ɗauko ɗan plate ɗin ka sai ka ɗiba kuma sai ka zuba wannan sauce sauce ɗin vinaigrette ɗin sai ka zuba mm, sai sai ka ci da biredin ka me yasa ba a san gamawa saboda kowa ya danganta da ɗanɗanan da yake so mm. eh, wata in kai kwaɗon ɗanɗanan ya ƙi birge mutum mm. amma shi zai je da kanshi ya faɗa. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance. take ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba